gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya kama mu a tashoshin FM ɗin amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo da ke birnin Kumasi sannan za iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma 21 ga watan Maris ɗin shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan ciwon koda. haka yake zara kin san wannan ciwon yanzu ya addaba mutane da yawa a afirka duba da irin yadda ciwon suga da hawan jini ya zama ruwan dare kuma duk mutanen da suke fama da waɗannan cututtuka akwai yiwuwar za su iya samun matsalar kwada wanda har zai iya kai su ga kwadar su ta daina aiki don haka ne yau za mu gayyato likita domin ya yi mana bayani akan ciwon koda sannan wakilinmu abdulwahab ya tuntuɓi jama'a akan ra'ayoyinsu na ciwon koda. haka ne ku kanku masu saurare za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku tambayi likita lambar mu ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin ko kun san alamomin ciwon koda da illolinsa da illolin da ke tattare da ciwon ga kuma yadda kuka amsa mana. haka yake zara to ga umar adamu katagum inda shi kuma da ya cewa ya sako na musamman yau da gobe na cika shekaru hudu da fara turo maku sakonni a wannan shiri na yau da gobe don haka jinjina a gare ku ina muku fatan alkhairi domin na karu da abubuwa masu yawa sannan zan ci gaba da kasancewa da ku sai adamu muhammad mai nasara tare da mansur baba wuro na fada inda suka ce yau da gobe don Allah ku tambayo mana likita wai shin da gaske ne wannan cuta ta koda tana da alaka da cutar hawan jini sannan kuma wai ba ta da magani kwata-kwata? To likita na nan tafi duk zamu ji dai. Sai Musa Maina Kandulwa Bukar inda tare da Jambuto Malam Gwani Kandulwa Bukar inda suke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa gaskiya mu dai ba mu sani ba samsam. sai ibrahim salisu ɗan kaduna inda ya ce yau da gobe ikon allah to a gaskiya dai yau kam wannan tambaya ta fi na amma zan kasance tare da ku ta rediyo domin jin cikakken bayani to sai anas muhammad warawara baban bilal inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe hakika ciwon koda babban ciwo ne da fatan masana za su yi mana cikakken bayani dangane da cibiyar sai shehu adamu rijau inda ya ce gaskiya ni dai ban san alamomin wannan cuta ta oda ba amma dai na san cewa tana da illa domin duk da wata cuta duk wata cuta na da illa fatanmu dai shine ubangiji allah ya yi mana katangar karfe daga kamuwa da dukkanin wata cuta amin To sai Ibrahim Salisu shi ma cewa yau da gobe hakika cutar koda wata cuta ce wata cuta ce mai matukar illa a rayuwar dan adam don haka muna tare da ku ta rediyo domin mu ji cikakken bayani daga likita. Sai Muhammad Bako kore da Magaran inda ya ce eh ciwon koda ciwo ne wanda ke shafar koda alamominsa sun hada da fitsarin jini da yawan ciwon ciki. wani lokacin ma har da amai babbar illarsa shine in ba a gaggauta aka je asibiti ba yana iya hallaka mutum har lahira allah ka ba marasa lafiya lafiya amin mu kuma ka kara mana lafiya to amin sun amin sai isa nura daga gingini Allah sana faɗa mana sunan garin daidai inda yake cewa to yau da gobe muna sauraron ku mu ji ƙarin bayani a gurin masana akan wannan cuta ku huta lafiya. sai suleiman s fulani hora girki inda ya ce salam yau da gobe babbar illar cutar koda mutuwa ce saboda na sha ganin masu ciwon ana musu da shan koda amma duk wannan bai hana ciwon ya zama ajalinsu ba allah ya kyauta to amin sai comrade gama jibrin tamogo tamasari to rara allah sana faɗa wannan sunan daidai <laughs> inda yake cewa yau da gobe sai allah hakika muna fatan allah ya ƙara kiyaye mu da kamuwa da ire-iren waɗannan cututtuka da ke wuyar samun magani sai kadora digaga ɗan fulani warji daga jihar bauchi da ya haya danno azari inda suka ce salam yau da gobe a gaskiya muna tare da ku domin jin ƙarin bayani daga bakin likita allah ya kare mu da wannan muguwar cuta ku huta lafiya To sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa ni dai ba ni da wata masaniya game da cutar koda sai dai zan kasance da ku domin na ji abin da likita zai ce. Sai Tahir M Tahir jamblo inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah tabbas a yau ni kan ban san abin da yake tattare da wannan cuta ba cutar ta koda ba sai dai idan mun kasance tare da ku ta rediyo sannan mu ji daga bakin likita ku huta lafiya to sai yusuf liman sansan inda yake sha salam yau da gobe a gaskiya ni ban san alamomin wannan ciwon ba amma in allah ya so yau zan ji daga cikin shirin ku mun gode sai awon muhammadu dumba a niger allah ya na faɗa daidai inda ya ce assalamu alaikum ma'aikatan voa hausa to ni dai ban san illolin ba amma ina tare da ku kai tsaye ta rediyo allah ya taimakawa ma'aikatan voa hausa to amin mun gode sosai musa maina inda shi ma cewa salamu alaikum yau da gobe eh, voa hausa yau da gobe gaskiya mu dai ba mu sani ba samsam sai dai mu jira ku lokacin abin da masana za likitocin da kuka gayyato za su ce sai mas'ud mansur inda ya ce ubangiji allah ya mana tsari da wannan ciwo waɗanda suke da shi ya yaye musu don darajar alkur'ani to an samu ta ƙarshe inda ta fito daga abba sa'ad mahuta inda yake cewa salam yau da gobe hakika ne dai ko ban san waɗannan alamomin ba amma zan kasance da ku domin sanin alamomin to mun gode ku ci gaba da aimsa mana tambayoyinmu to madalla Kai tsaye ta waya muna tare da likita da zai kara mana haske akan ciwon koda. Dakta, salamu alaikum. Wa alaikum salam barkan ku da yamma. Barka ka dai ko za ka gabatar masa da kanka? <laughs> Ok, so sunana Dr. Abdaziz Tijjani Bako daga birnin Indianapolis a Indiana a ta kasar Amurka. To barka ka dai da barka da shigowa cikin wannan shiri na. Barkan mu dai. yawa to dakta kamar da yadda ka saurara muna magana ne akan ciwon kauda to muna so mu je yadda abubuwan suke komai dalla dalla <laughs> So mm. a farko kafin mu fara magana akan koda ciwon koda ya kamata mu san menene amfanin koda a jiki. Koda tana da mm. matakar muhimmanci a jiki saboda ita take tace dukkan wasu abubuwa da muka yi mu da suke cikin jinin mu tun daga abin da muka ci zuwa abubuwan da suka rai daga suka shiga jini saboda jini yana buƙatar koda yaushe a wanke shi a cire masa abubuwan da ba su da amfani kamar irin su kwayoyin toxins da kuma irin su akwai sinadarai da dama da suke a jiki wanda ba a buƙatar su ko sun yawa a cire su kamar irin su eh, salt kamar irin su eh, urea da sauransu su waɗannan abubuwa ne wanda da ana ciccire su a kidini a cikin ita koda koda kuma tana tabbatarwa cewa yanayin adadin ruwan da yake cikin mutum yana yana nan ya zama balance ma'ana babu bai yawa ba bai kaɗan ba sannan kuma tana taimakawa wurin eh, wurin kamar daidaita wannan dan jinin mutum me ake cewa kamar blood pressure din mutum karfin jinin mutum sannan hmm. tana kuma taimakawa wurin uh, hada sinadarin uh, jini wato red blood cell sannan kuma tana kuma taimaka again wurin taimaka wurin tabbatarwa cewa adadin acid din da ke jikin mutum bai yawa ba so duka waɗannan abubuwa ne amfaninta ne so idan ta zama babu ita ko kuma ta amfaninta ya ragu ko kuma ta samu illa sai kiga duk waɗannan abubuwan ba za ta iya yin su ba ah, cutar kidney ko kuma na ce ciwon koda kala biyu ne ko kuma na ce mafi girman dai guda biyu ne akwai wanda yake ake ce masa acute wanda a lokaci guda yake samun mutane akwai kuma wanda yake kamar chronic wanda a lokaci a hankali a hankali a hankali ya dinga taruwa har ya lalata kodar wanda yake shine yawa a cikin al'umma musamman waɗanda suka suka. an fi samunta waɗanda suka ɗan tsufa ma kuma a yanzu za ga akwai yara ma su ma suna kamuwa da ita wannan cuta ta ta koda saboda haka ba za a iya cewa kawai cuta ce ta tsofaffi ba ko kuma cuta ce ta yara mm-hmm. ah, tana da alamu da dama alamunta na farko shine za ga mutum kuma matsalar shine ba alamun ta yawanci ba sa fitowa sai lokacin da ta riga ta yi wa ita kodar illa sosai so hmm. shi yake da kyau lalle lalle mutane su ringa zuwa ana dan bincikan lafiyarsa ana yi musu gwaje-gwaje na jini da na musamman na jini da na fitsari ana ganin ko suna da matsala da ta shafi koda din saboda ba za ka gane ta hanyar waɗannan alamun da na faɗa ba yayin da mutum ya fara ganin waɗannan alamun to ita kanta kodar ta riga ta samu illa kenan sosai a yawanci za ki ga alamun sun hada da kamar yawan jin amai da koyin amai din kansa da rashin son cin abinci da abin nauyin jiki da irin yawan bacci ko kuma rashin bacci din kanshi da kuma kamar eh, fitsarin mutum ya canja ya ragu kaga mutum baya iya fitsari da yawa hmm. ah, akwai wani zubin zaki ki ga idan abin ya tsamari sosai shi kansa hankalin mutum yakan dan gushi da kuma kamar mutum ya ji kamar yana yawan yin ah, me ake ce mashi ne shakuwa hmm. da kuma ciwon da kuma kamar kaikayi na jiki ne tsanani sosai shi ma dukkanin alamunsa ne sannan kuma akwai wani zuban uh, babban alama kuma za ki ga kumburi na kafa yawanci uh, ko wani ya ko kaga ya taso tun da kafar ma eh, kumburi dai na jiki dai in general ya fara ya taso mai bi ko daga ciki ko daga kafa ko daga fuska amma mafi yawanci ya fara da ya fi farawa daga fuska da uh, so akwai waɗannan su ne alamunta abubuwan da suke janyo ta kuma suna da yawa ko kuma na ce abubuwan da za su iya ce za su iya janyo mutum ya samu wannan cutar Mm. akwai kaman masu ciwon diabetes eh, duka kalolin diabetes suna iya samun wannan cutar masu suna iya samun matsala a kodarsu masu ciwon hawan jini su ma suna iya samun matsala a kodarsu akwai kuma ah, sauran cututtuka wanda suke haifan mutum ake yi da su kamar irin su polycystic kidney diseases da kuma kamar misali ah, idan ya kasance mutum ya sami matsala ta duwatsu a cikin hanyar mafitsara hanyar fitsarin shi ko ya kasance hanyar mafitsara ko kuma hanyar fitsari tun daga kan abin da ake kira ureta motocin da yake ko ruwa daga kuma ce fitsari daga cikin kodar zuwa cikin blada waɗannan abubuwan dukkanin su idan aka samu toshewa a tattare da su zai iya janyowa ita kan kodar ta zama ba ta yin aiki akwai kuma yawan ciwuka misali na kidney infection ko kuma infection na sauran urinary uh, tract duka waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda za su iya abin nan ɗan mutum ya samu ita cutar uh, ciwon koda sai kuma wasu abubuwa da yake misali kamar masu ƙiba za ki ga suna yawan samun cutar sannan kuma akwai idan mutum ya tsufa shi ma za ki ga yana da high risk na ya samu wannan cutar akwai kuma wanda misali a family ɗinsu ko a cikin danginsa misali mahaifin mutum ko mahaifiyarsa ko kakansa ko kakarsa tana da wannan cutar to shi ma alama ne da ya kamata ya kula sosai ya nemi a yi gwada shi sai kuma shi kan zaman ka bakar fata shi ma wani abu ne dalili ne da zai sa iya cewa ya kamata ka bincika ka gani ko da yaushe kana duba lafiyar kodarka to waɗannan su ne dai ta gaskiya hmm. To likita ka yi magana cewa kuma dama ana faɗa cewa tana da alaƙa da ciwon suga kamar wani hanyoyi ne kamar masu ciwon suga wani hanyoyi ya kamata su bi domin su kare kansu kada ya kai su ga kamuwa da ciwon koda din. Eh gaskiya hanya na farko shine kula a asibiti ana bincika mutum ana bincika yawan ka ya yake yawan ah, shuga a cikin ka ya yake yana karɓar magunguna idan mutum yana da ciwon yanzu da yawanci zaki samu akwai da masu ciwon diabetes da yawa masu ciwon shuga da yawa kuma suna da ciwon hawan jini mm-hmm. to shi kana zuwa ana auna jinin naka ana saboda kin ga shi kansa hawan jinin zai iya janyo mutum ciwon sannan kuma ita diabetes din za ta iya janyo mutum ciwon sannan to kin ga idan mutum yana duba zai gane me yake faruwa zai mm-hmm. iya gane cewa ko kodar ta ta samu lafiya tana da matsala ko kuma ba ta da matsala sannan kuma mutum ya kiyayi abubuwan da za su iya kara masa wannan dan matsalar kodar kamar misali kin ga shan sigari taba mm. ita ma tana daga cikin dalilan da yake janyo mutum ya kamu da ciwon koda mutum ya mutumin da yake da diabetes karin karin dalili ma kenan na cewa lalle lalle ya daina shan taba sigari so waɗannan duk abubuwa ne wanda mutum zai iya kula da su dakta wani hanyoyi ya kamata kamar masu ciwon me ya kamata su bi kamar yanayin cin abinci da kula da su ya ya kamata su kamar yanzu in sun tashi wanda za su samu kada ya kai su ga cewa kidneys din sun daina aiki shi koda wanda ake cewa kidney failure kamar yanzu in sun tashi na da ciwon koda me ya kamata su yi don su samu su shawo kan ciwon. Eh, gaskiya farkon abubuwan da mutum ya kamata ya ah, abu na farko shine mutum idan ya tabbatar an samun masa yana da cutar yana da cutar ko kuma kana da abin nan din wannan na risk factors da na faɗa da suke janyo cutar lallai mutum ya ringa kula da zuwa asibiti ana bincika shi sannan kuma mutum duk maganin da zai sha musamman magungunan gargajiya din nan dama kamata a ce kwata-kwata mutum ya haƙura da su saboda gaskiya eh, ba ka san irin abubuwan da aka haɗa su da shi ba saboda haka magunguna da dama za su iya lalata ko da su kansu shan maganin gargajiyan ma barkatai shi kansa zai iya lalata ko da ballantana kuma mutum yana da ita ya ci gaba da shan su so kuma magungunan turawan su ma musamman irin magungunan da suka shafi maganin ciwon jiki Ah, shi ma mutum dole sai ya lura sosai ya duba ah, kwalin maganin ya ga game aka rubuta sannan kuma ya kasance likitan ya rubuta masa maganin ya sha sannan zai sha in ba ka ba shi kansa yawan shan wannan magungunan barkatai zai iya kara lalata ita koda din sannan kuma mutum ya lura da da yin kamar exercise da cin abubuwan da ba su janyo masa karin kiba sosai ba sannan kuma eh, shi daina shan sigari da sauransu duka waɗannan abubuwa ne da za su taimaka again kuma ya kamata lallai dai a kula dai da zuwa asibiti din ana duba lafiyar mutum to likita kamar yadda kai magana masu shan sigari eh. suna za su iya kamuwa da cutar koda to akwai eh. irin wannan sigari din yanzu sabuwa da aka yi wadda ake eh. cewa e-cigarette wannan electronic da kuma irin su shisha din nan su kuma eh to su fa su ma za su iya sa mutum ya kamu da cutar koda eto eh, gaskiya su ma har yanzu ana ta bincike akan ah, illolin da suke kuma ah, mafiya yawanci za ki ga illolin da suke iya janyowa suna iya janyo illar ma fiye da ta kai musamman ita shisha sukan iya janyo illa wasu ta wuce karfin illar ma da ita sigari za ta janyo saboda adadin da mutum yake sha a irin wannan wannan din yana da yawa saboda haka akwai bincike da dama wanda suka nuna cewa ah, ita wannan e-cigarette din kuma ke kamar shisha tana da illa ita ma kanta saboda haka ba za a iya cewa ba ta da illa kwata-kwata ba akan ciwon koda din da kuma dukkanin sauran cututtuka ma. Mm, kada in katse kamar fara samun kira ne kada mu cinye musu kati daga ga wannan daga jas salamu alaikum wa alaikum salam barkan ku da aiki barka ka dai wa ke magana sunana alhaji kabiru highlander daga jos to malam kabiru ga likita nan kai tsaye alhamdulillah tambaya ta ga likita ita ce an ce koda kala eh, guda biyu ne kuma an hmm. ta kai wa'insu suna ba da tasu to ina rayuwar mutum za ta kare da wanda yake da guda biyu da kuma wanda a ce ɗaya ne da shi yaya rayuwarsu za ta kasance so dokta ya mun bayani taimakon Allah kuma Allah ya kara ɗaukaka ta a amin ya Allah hmm. bincike da ya nuna gaskiya kamar wanda suka ba da kodar su misali lafiyar mutum lau ya dauke koda aka bayar kuma dama kafin ga bayar mutum za a duba a ga cewa yanayin lafiyar mutum take in the long run babu wani ba za a ce kwata-kwata babu illa na da karshe ba amma dai illar ba ta kai amfanin daukan kodar mutum ya bayar ba saboda haka mutum kodarsa guda ɗayan za ta yi amfani za ta iya masa amfani kamar yadda mai koda guda biyu yake da ita zuwa wani lokaci. To ga wani kira nan daga Fatiskum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barka da yamma. Barka ka dai wake magana. Gambo ba da Fatiskum. To alhamdulillah mun gode malam Gambo ga likita nan kai tsaye.

yau na ce tambayar shi ne akwai wani dan wana da kafin kafofin su sai suna yin gashi wani lokaci to shi ne ya fi wannan shirin sai ya tambaya masu ba da kasa da ciwon ko da wannan zafin kafa tasa kafin kafa ne yake ba wani lokaci amma ba ciwo gashi ne kawai Na'am, eh gaskiya wannan dole sai ka je asibiti saboda abin da yasa akwai dalilai da dama da suke janyo zafin kafa wanda eh, a ciki akwai misali kamar masu diabetes sukan yawan samun irin wannan zafin kafa din. Da akwai kuma misali watakila ya tare jijiyoyin da suke ba da sako a cikin wannan a wuraren kafan shi ma zai iya janyo zafin kafa saboda haka gaskiya dalilan suna da yawa sai dai mutum ya je asibiti an bincika masa sosai. To ga wani kira na. Mm. Mm, to mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barka da shigowa wannan shiri na. To barkan ku dai barkan ku dai. To kai tsaye kuna magana da Ibrahim ne azurfa ina kiran ku ne daga jihar Yobe a garin Damaturu. To Malam Ibrahim ga likita nan tare da mu. To gaskiya likita yi bayanai masu mahimmancin gaske amma dai ina tambaya guda ɗaya da da shi cutar koda. kasancewar na ji likita zai yayi sa amma kuma ban shiga bayanin cewa to likitan data shine akan cewa wani nau'ikan abinci idan mutum yana da amari da su da wuri cutar ura ta kama shi ok yawa in likita ya sance ne eh, wani nau'ikan abinci idan mutum yana amfani da su zai iya kamuwa da cutar oda bara na ɗan gyara tambayar inda wannan din yake shine eh, kowane kure wani irin abubuwan tuna ne mutum zai guje su musamman idan yana da ciwon koda ah, saboda ah, yawanci abin da yake abin da yake da gishiri da yawa abin da ake kira high salt diet yana daga cikin manya-manyan dalilan da yake janyo ciwon koda ta hanyar wa mutum yawan ruwan da yake jikin shi ya wa kuma ita kanta kodar aiki saboda haka duk wani abin da yake da da gishiri da yawa a cikin sa gaskiya kamata ya ce mutum ya haƙura da shi musamman irin kayayyakin abin da ake irin fast food din nan da muke da su abincina eh, da kuma irin abubuwan da suke a cikin gwangwani abincinan gwangwani da sauransu duka waɗannan abubuwan za su iya kara za ka gan suna da gishiri da yawa saboda kamata ya mutum ya guje su shi kansa kuma irin kamar nama da kayan cheese da sauransu abubuwa ne wanda suke suma ya kamata a ce mutum ya rage wannan ɗinsu ya rage cin su musamman idan yana da wannan ɗan koda ɗin sannan kuma abubuwa masu potassium irin su ah, kamar eh, ayaba kamar irin su dankali kamar irin su alayyahu kamar irin su tumatir za ga suna da eh, potassium mai yawa to su ma ya kamata mutum ya rage cin su eh, amma za kamar irin su cabbage da su carrot duk ba su da wannan potassium din mai yawa sannan kuma mutum ya rage ala adadin protein din da yake ci amma waɗannan duka abubuwa ne wanda sai mutum ya nemi wannan da ake kira dietitian su za su faɗa maka adadin saboda kada ka ci ya kaɗan ko kuma kada ka ciye yawa sai an duba an gaya yanayin jikinka yake sannan sai a faɗa maka a ce daidai kaza ya kamata ka ci da na abu na adadin abu kaza ko kuma kakkaci na adadin abu kaza. wani kira salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum barka da shiga wannan yawwa to alhamdulillah to da farko ina yi ma dokta maraba cikin wannan shirin rediyon ka kaɗan inda kake kama akwai ɗan eh. hayaniya kaɗan matsa kaɗan to alhamdulillah mama na hawa sannu ku da kokari yanzu kuna ji na daidai ko eh muna jin ka daidai ga kuma likita ne shi ma yana sauraro to gaskiya ina gaida likita ina amsa na'am to suna na garba sale likitan rediyo ne amma na garin abu abun domin jihar nasarawa mm. to a nan tambaya na shine likita da yake mu mutanen kauye akwai wani sanarwa da ake mana game da game da ciwon koda sai a ce wai ai shi ainihin ciwon koda ko ciwon hanta an kana shan rake da yawa zai kawo maka sauki sai ga ana ta tura mutum rake har ma aikawa ake inda ba rake sai an je an nemo to na farko kenan na biyu mu mutanen kauye wani mataki ne za mu ɗauka na rigakafi don na ji ka kirga abinci da ya dace mu ci da wanda bai dace mu ci ba kasan mu mai yawa za ka samu irin waɗannan abinci shine muke take cikinmu da shi to a gurguje a nan shine zan yi korafin da cewa hukumominmu su haɗa kai da ku a shiga ana sanar da mutane ana wayarwa da al'umma kai wajen irin abincin da mutane za su ci da irin abin da za su sha domin samun ainihin garkuwa da kuma samun ainihin rigakafi ga wannan ciwo Na gode doktor a tashi lafiya Allah kuma ya saka muku da alheri. Farko dai maganar maganar ke yawanci da ake so su ringa shan abubuwa mai shuga da yawa shine masu kamar ciwon hanta amma ba wai masu ciwon koda ba. Masu ciwon hanta su ne ake bukatar su yi wannan kuma shi ma ba wai barkatai haka yadda ake wannan ba. dole shi ma da akwai adadi da za a ce mutum ya kamata ya yi amfani da shi amma idan recommendation ne wani ce wannan ne na likita likita ne ba da wannan to sai a yi amfani da shi ah, daga abu na biyu kuma shine magana da muka yi na kayan abincin da ya kamata a ci da wanda bai kamata a ci ba idan zan yi magana akan abu ɗaya da ya kamata lallai mutane su kula da shi shine ah, maganar gishiri din nan abinci mai gishiri duk wani abinci mai gishiri gaskiya kamata ya mutane da masu lafiyar ma da masu odar masu ciwon odar da marasa ciwon kodar sai sun yi a hankali da shi saboda illar da yake zanyowa a jiki ah, to wannan dai shine lokacin da zan bayar akan maganar da ya bayar to likita ai wannan kam ko ne nan ma ina son gishiri sosai <laughs> kana magana na kalla zara <laughs> to ga wani kira nan daga Lagos salamu alaikum Wa alaikum salam. Wa ke kan layi? To Hamza ne Hamza don daga daga Lagos. To mallam Hamza ga likita ne yana sauraron ka. To wai na ce likita ina so ma likita tambaya wai idan ka je wajen daktoci nan asibiti dole wai sai an tambaye ka cewa wai me aikin ka wannan ka'ida ne sai an tambaye ka wannan tukunna kafin a duba ka ko kuma wani abu ne da wai aito aikin mutum yana da mahimmanci a sanin wani irin cuta ce za ta kama shi akwai misali ayyukan da suke suna da suna da alaka kuma na cututtuka da suna da alaka da ayyukan da mutum yake da aikin da mutum yake da shi suna da yawa kuma ba ɗaya ba biyu ba to kaga ya kamata shi yasa ake tambaya dole sai an tambaya an ji menene aikin mutum tun yana taimakawa wurin likita ya gane wani irin cuta ne yake kama yake tare da mutum to madalla tashi lafiya to likita mun rufe layi yanzu zara kina da tambaya <laughs> akwai wani ni duk an an samun tambayoyi na to likita mun gode kwarai Allah ya saka da alheri Allah ya kara basira mm. wa alaikum salam to jama'a kun ji bayani daga bakin likita yanzu bari mu dan shakata kaɗan. samalin gayya samalin gayya ta fashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya ce to ba dalla. Eh, to jama'a duka nan da lokaci ma ya halin shi a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin daniel brown da injiniya mu da zara aminu fage ni daula salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe insha allah za mu sake kawo muku wani sabon shirin namu na yau da gobe shirin matasa a ci gaba da sauraron wannan waka. jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina